un plaisir de vous retrouver cikin Shuru na matasa tsari na studio kalangu mais ba matasa dama su ba da ra'ayinsu sur tout ce qui intéresse et qui touche les jeunes. Ce vendredi, le Niger a célébré la femme et à la FADA, on veut la célébrer également à notre manière. Albarkatun sallan mata, ah, matan niger tasha uku ga watan Mayu ƙungiyar masu na kasa suka shirya wani taron baje koli a cibiyarsu a nan karce Niamey, Cette exposition a enregistré la participation des femmes en situation de handicap venues de toutes les régions du Niger. Euh, c'est trois stands par région et cinq par commune euh, de la capitale, Niamey. A fada, za mu amfani da wannan damar mu zanta tare da

سبا هو يا السلام عليكم وعليكم السلام انت شلافيه لا هي لو يا الحمد لله اي كي دغوديا kuma wannan fadar muna tare da awwa lawali ita kuma daga difa ta hito mana ina kwanan ku lahiya lau wasu mutu <laughs> inda warin dundo duka ɗaya ne duka ɗaya ne <laughs> to sannu kura zuwa sannu sannu ha muna tare da kadigatu amadu ita kuma daga nyamai take <laughs> ta nyamai ce ina eh, kwana eh, lahiya lau assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lahiya lau kadigatu ina jin a wannan association kin kina da wani wani post ko ko wani ron ne eh, ni ce ni da ce promotion de la femme ta wanga association imu ta anhl kenan ni ke shugaban mata masu nakasa duka niger okay. ni ce shugabansu. To mun gode. To Kama mana muka shishirya kin tsatsara mana komi da komi. To mun gode barkan ki da zuwa ke ba. Ma da barka ka dai. Amma mun fara kun san wannan fara namu daman da kada kadan mu muke ta he nu so serons également la rubrique de Mr Dondi et la chronique qui sera l'affaire de notre chroniqueur chouchou Olivier. Lissafin al'umma ƙasa da aka yi a shekara ta 2012 ta nuna da tashi hudu da biyu ta al'ummar mutane masu Soit 715 487 personnes handicapées, parmi lesquelles on dénombre 361 908 hommes, soit 2,11%, et 353 559 femmes, soit 2,6%, selon les chiffres du recensement général de la population et de l'habitat euh, de 2012. irin ce kuke Zan Hawa wace irin sana'a ciki in ce sana'o'i na mm. eh, eh saboda ni sana'o'i na ina ɗumki ne bayan ɗumki ina yin wani sabon likid ina yin turaren wuta ina yin me ake ce da shi su garin rogo haka eh, eh duka muna garin rogo muna tafiyo, tafiyoka muna wannan garin nan wanda ake hidda cikin garin rogo wanda ake sa ana tuka abinci da shi e, mu da kanmu muke shirya shi muna shirya kuma wannan turare na jiki wajen kan kuma muna ɗumka tuwahin ɗari na yara muna yin darori na gado muna yi na goyo muna yin kuma wani posheta haka wani ke ɗumki da shemis har na maza duka muna yi gabaki ɗaya to yanzu mu je jihar agadas ke kuma rumanatu ke kuma sana'a mice ciki sana'a dai duka kamar iri guda ce muna ɗumke-ɗumke Mm. muna tricotage a lame eh. muna tricotage na hannu da na mashin muna yin ɗinkin dararuwa na gado da na yara mm. muna yin na popi haka na salon duka muna yi muna yin crochet na ƙarhe ɗaya mm. muna yin savon liquid muna yin savon dur mun gane ko to su ne dai ayyukan da muke yi can muna yin bavet shemuzozi dada an an ce dumki duka ya kumshi duka abin da yake cikin shi eh. Eh. Difa kuma irin wannan sana'a ce kuke koko dai ku ta wata ce. Assalamu alaikum. Ko kayan kamshi ne kuke shirya mana wa alaikum salam. <laughs> Sana'a dai duka muna yi ina yin dimki. Ina yin dimki kuma muna yin babet an ba mu horo akan shi muna yi. Eh. Kuma ina yin tuya fate da sai kofar gida ina tuya tsala. Mm. kuma ina sai da kayan miya haka kayayyakin miya wani icce wani gawayi wannan duka ina sana'a ta gida haka ina yi duka mm. Mm. Hada turaren wutan ma. Ah, hada turaren wutan eh, ko? Kadiga. Ke kuma ya ne ko ke aikin biro ne kike? Eh. <laughs> eh. To, assalamu alaikum. To, ni na aikin hannu dai ne nike yi. Kamar yadda duk saura sun ka hodi haka nan dai na muna dumkin dara muna yi sakodo wayanda yara su ce ta ekol da si. Okay. a su ne wanda na gani eh eh, eh kun gani ga sunan ga ah. stand ita nan. a kenan mun ga juna eh, muna yi <laughs> muna yi sakodo na yara mm. muna yi abun ga saka na portable mhm. wanda ya kamar ordinatar portable haka muna yin su muna yin garin rogo muna yi eau de javel savon liquide mm. etc tous les cosmetiques eh. muna yi muna yi kuma gari abun ga masara garin masara ah, muna yi shi wanda yake cikin leda wanda kawai in ka zo eh, aha ne kadai za ka yi wayan kawai in ka sayin ka ta yi nika kawai ne za ka yi akwai kuma kwankwanto wanda ake hidda ga tapioca tunda mm. ana tapioca ana garin rogo to garin nan ta kwankwanta ne in ka hada shi da farin eh, wanga walla mina na ce garin masara eh. in an ka tuka lahiya launa za ci gani tuwo ya yi kuma ina sai da dukunu Ok ina sai da dukunu. A kuna sai da dukunu? Eh, har da dukunu ina sai da. Abun ba da ba. Ina sai da. <laughs> Abubuwan ma da sana'a ba dai ba biyu ba. Eh, ba dai ba biyu ba, baka san eh. wanda zai hidda ka ba. Kuma ina dumci haka. Eh, wanda mata kana kawo zanen ka ina akwai atelier wanda zaka kawo dumci ka zabe model ɗinka a yi maka kuma muna yi hallo muna saidawa akwai wanda za su akwai hmm. preta porte kuma akwai dumci wanda za su zawa Euh, amis de la Fada, nous sommes avec nos jeunes femmes aujourd'hui à leur exposition, euh, à leur siège euh, des personnes en situation d'handicap. Elles sont dans le cosmétique, elles sont dans la couture, dans l'artisanat, euh, de la parfumerie. Elles sont vraiment dans beaucoup de choses. Il y a une question, Hawa il y une question yanzu ne mun tada ku association dama aikin naku an na association ne koko kowace eh, tana harkokin ta ne da son kuti ya ne kuke a'a mu yadda muke namu tsarin muna da ateliyekin mu ne daban mm. to kenan kin namu ma sai mu kasa kashi kashi ne idan ayyuka sun zo muna da dama mm-hmm. sai mu kakkasa saura mun ba su su yi dinki saura mun ba su su yi wannan aikin wani gari wani tafiya wani sabon gida haka mm. sai mu rarraba to kenan da haka nan ke aikin mu zai yi gudu amma idan muka ce duka mu duka mu duka akan aiki daya bai ya sauri hmm. to shi yasa muke rarrabawa okay kenan ko da abin take eh yanzu wuri guda duka muke hmm. amma idan za mu yi aiki muna iya in ba aiki diya mu duka sai mu haɗa hannu mu yi guda dan saboda ko wannan trikotaji ne na hannu ko na mashin wannan in ya zo muna kin sa akwai lokacin da zaka iya ka samu wanda zai ce yana son komple hudu biyar hakan ga hmm. to kin ga ba za a saka ma mutum ɗaya bai yi sai mu rarraba wani ya dauki wannan wani ya dauki wannan wani in ya hi sauki da na kuroshe bibiyu in sai ya kama wancan kuma in ya gane mata mashin sai ya kama hmm. to da haka nan muke gudanar da mu okay to ina so in sani a romanatu nan ga mun zo mun ga kun kawo kayan irin cikin irin wannan haduwar ce kadai kuke iya cikin irin baza kolin ne kadai kuke iya sai da kayan ko ko dai kuna samu ku tafi wani wuri ko ko inda kuke ma duka ana samu kuna kuna dora kasuwa ku inda kuke to alhamdulillah inda muke can agada sayan da muke organizan kayan mu eh, mu sai da kayan mu kamar yanzu in mutane za su taya wurin sabga tunda muna da yawa kowane sai a bashi partikin shi wanda zai saidawa kuma da fuwa wani bi an za a wani safin hakan ga dai muka samu invitation ba kullun ne muke samu ba in muka samu invitation muna yin muna wakilta mutum guda ya zo ya sai da kaya to kuma wagga babban chance babbar chance ce wadda ta kawo mu nan garin ya mai mu sai da kaya mu don a da mu a san da ayyukan da muke mun ji daɗin shi malam hmm. ko kuma a difaya ne kuke kayan naku a can ma suna samun shiga ko kai kun zo irin wannan kasuwannin hakan gana baza koli can dai muna samu inda kenan kamar zaman kauye ne ba ba irin wanga ba haka kun daga mikro haka mhm. muna yi eh can ma muna yi kenan ba irin haka kamar waga kasuwar da muka zo mai kaya diya kenan bai wuce daya biyu ko wani sabga ta tashi a kawo maka wani komple biyu ka dumka wani uniform haka ka dumka kenan sai lokaci lokaci sai sallah yanzu wanga sana'a ko ita ko ta tuya ko da yaushe ne duk sahi ne ina kofa ina toye kana ina saida kuma turaren wuta shi ma ko da yaushe ana nema ana sayan shi shi ma kuma amma wanga kin da muka samu damar zauwa nan kin mun zo da kaya sosai kuma mu samu mu saida muna fata a gaba ma a sake yanzu sunan mu yanzu ne zai huta okay mm, insha Allah to Khadija kuna cikin wanda suka shirya wannan kasuwar ta baza koli ko ya ne abin mutane suna nan ga zuwa mutane sun san da ita ana samun sai kaya suna shiga to lalle gaskiya kun daga kuma mikro haka ina iya ke gaskiya mu dai ne shugaban shirye-shiryen wanga baza koli hmm. to wanga baza koli ma dama abin da ya samu ka tuna mu yi shi kayan mu ne ba nan ga sai ba a nan ga sai kayan mu kayan mu suna labe muna gani an ka ce kan mu yi bara Ka ce kan mu yi bara kuma alhamdulillah mun bar bara ban ma nan ga bara dama mu ba bara muka yi ba masu yin bara ma sun bar bara sun taho suna aiki me masalan ana aiki kuma babu kasuwa babu kasuwa ka to kana wata guda duk sahe kana zawa a teliye ko ga haka baka samu ko shi yasa muka eh, muka yi wani aiki Allah ya samu muka yi aiki da wani wasu partner da ake ce ma sai yi sayar to da muka yi aikin nan da sai yi sayar sai sai sayar ta samu muna wasu kwantara ga union european union european muka, muka yi musu abin da ya kai ba vet miliyan 20 yalla da wani abu da muka yi zamanin abun ga mm, covid ba mm. to haka nan ne to aikin nan ya sa kuma cikin muna cikin aikin nan ne muka samu ide kuma muka shiga cikin abun ga salvet hygienic lavable to muna yi salvet hygienic lavable in nan ana tsaye kadan kaɗan hallo muka saci cin eh, muka cin aiki kushi na yara muka cin aiki kushi na yara tunda wani bai da kuɗi daga ce kullum ya saye kushi in ishirin ishirin kana sa ma yaranka amma dai wannan in ka saye shi yana maka wata nawa kana aiki da shi kuma haka nan ne mata ma akwai wasu mata da basa da kuɗi da suna ce duk wata sai sun saye kada su yi amfani da shi to wanga salvet hygienic in in ka same shi yana dadewa yana gare ki to duka dai wayannan nan dai cikin shirye-shiryen nan na aiki dai ne yasa muka saya an ka ce he waɗanga ashe kokari gare su dan dai ba su da kamawa ne na ce to yaya ne za mu yi mu samu mai kama mu na ba wa sai mun bayyana kanmu to dan shi ne muka sa niyya muka ce to muka kawo shawara ga magabatanmu alhamdulillah ko sun kama muna muka yi wanga fuwar to eh, to ba mu nan ga yin bara amma kayanmu muna da matsalar kasuwa kayanmu gaskiya ban ma boyewa muna da matsalar kasuwa tun da gashi nan fuwar inga tun da muka farawa to ina su fite ina su minister ina su authority babu otorite ko guda wayanda suka taka nan suka taho sun gani kayanmu ce nan mu wallahi gaskiya mun shi ciwo ko ko ko ko ko minana ya ko minana muka ko mutunan bai da dama ya kamata ya tura wakilin shi ya zo wurin fara yanga tunda mu mun sa cikin kanmu shugaban kasan ma ko bai zo ya tura wani a zo a gani baje kolin gari muke tunda wannan babban godiya ne amma mu na fara kun shi hira da muke nan gayyau tare da wa'annan wanda suka gayyace mu mu kuma ka gayyace su a buskan shirin na tusa alafada suna zancen abubuwan da suke yi sun gaya mana irin kayakin da suke saidawa irin sana'ar hannu da suke yi da ayyukan duka suke yi yanzu za mu zuwa eh, mu shirari rubrikin dondi mu ji wannan gamin da waye hira a eh, yan surupran un juste après nigérienne nigérien mes chers compatriotes sur tout ça la fada l'ingénieur s'exprime aujourd'hui mesdames et messieurs nous allons recevoir un jeune nigérien un jeune Nigérien qui a conçu une application KPB, un jeune Nigérien, promoteur de la culture hors du Niger. Il n'est plus à présenter. Il était le président de l'association des Nigériens de Toulouse, ANT. Sur l'émission Tous la Fada, en la rubrique L'artiste s'exprime, Ladies and gentlemen, recevez l'artiste, l'ingénieur, le président Idriss Lawali Abdou. Alors je souhaite bien évidemment la bienvenue. Le concepteur en question de l'application KPB. Comment tu vas Je vais bien Dondi et toi Tout se passe bien j'espère Ça va, ça va, tranquille. Alors est-ce qu'on peut déjà parler de Idriss Lawali Abdou sur l'émission Tous à la Fada. Alors, Idriss Loli, c'est comme je l'ai dit, un jeune, euh, très jeune d'ailleurs, mhm. euh, nigérien euh, qui vit à Toulouse actuellement. Mhm. Donc, ingénieur logiciel de formation, formation que j'ai finalisée à Toulouse mhm. et très investi pour aider, et accompagner tous les jeunes nigériens où qu'ils soient et surtout à Toulouse, d'une part à travers l'association des Nigériens de Toulouse, mhm. donc euh, que j'ai cofondée et dirigée pendant deux ans, mhm. euh, depuis 2016 et euh, aussi avec l'application mobile d'orientation scolaire Karatou Postdoc qui a aidé des milliers et des milliers de jeunes en Afrique et surtout au Niger. Mhm. Application qui est d'ailleurs reconnue parmi les 40 meilleures innovations africaines par l'Union africaine. On en parlera dans un deuxième angle de cette application. Mais avant cela, j'aimerais te dire une chose sur cette émission, Idriss. Nous, surtout ça, à travers la rubrique L'artiste s'exprime, nous faisons la promotion de la culture nigérienne. Vous, en tant que jeune Nigérien, vivant en France, plus précisément à Toulouse, qu'est-ce que vous faites pour faire la promotion de cette culture alors, dites-moi. La culture nigérienne, euh, donc, euh, comme tu l'as dit, Dondi, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, on est des ambassadeurs. Bien sûr tant qu'on est quand on sort du Niger. Mhm. Et on est en quelque sorte représentant aussi de la culture, de la culture nigérienne. Justement. Et euh, nous, ce qu'on a fait en fait à travers l'association des Nigériens de Toulouse, mhm. c'est euh, d'inviter des artistes, mhm. des artistes nigériens, que ce soit traditionnels, modernes ou euh, des, rappeurs nigériens, donc qui viennent en fait présenter la culture nigérienne à travers des prestations artistiques on a déjà eu en fait à inviter MDM euh, Crew, ça qui est venu. Donc euh, on a eu pas mal d'artistes qui sont passés en fait et justement pour booster cette culture. Et sachez que ça a eu beaucoup d'impact parce que euh, Initialement, on ne connaissait pas vraiment le Niger localement, en tout cas à travers sa culture. Et euh, on a fait très bonne impression et beaucoup de communautés autres que les, Nigériens ont hyper apprécié et ont voulu nous rejoindre dans cette euh, promotion de la culture globale africaine, mais surtout nigérienne. Tout simplement. C'était donc, mesdames et messieurs, le premier angle. Vous avez une idée, bien évidemment, de ce que font les jeunes artistes, euh, n'est-ce pas, nigériens ou les jeunes promoteurs nigériens vivant en France. Alors, l'instant est solennel. Un message à l'endroit des autres jeunes qui reçoivent cette émission à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos 6 télévisions partenaires, pour qu'ils puissent aussi ensemble emboîter le pas, parce que chacun dans son coin peut changer la donne. Un message sur l'émission Touche à la la Grise le Niger entier t'écoute. Donc les jeunes, euh, comme je l'ai dit, on est tous ambassadeurs. On est tous ambassadeurs et si jamais vous êtes amené à représenter votre pays, parce qu'il ne faut pas qu'on vous le demande, on ne vous dira pas vous êtes un représentant du pays, mais vous l'êtes en fait en soi si vous êtes citoyen. Donc euh, la culture est la vôtre, dispersez-la, faites-la voir, faites-la connaître et c'est en là que le Niger se développera à l'international. La culture est au, début et à la fin de tout développement. C'était Idriss Abdoulaye sur le premier angle, hein. sur l'émission Tout seul dans la rubrique L'artiste s'exprime. On se prendra plaisir adieux demain à partir donc de 17h45 sur le radio partenaire pour le deuxième angle. Le dimanche, ça serait l'émission Franco. Genre, c'était la machine. Hey. C'était euh, la rubrique L'artiste s'exprime avec euh, Mr. Dondi. Nous poursuivons cette émission euh, installée aujourd'hui au siège de l'ANHL. Nous sommes avec les femmes qui exposent aujourd'hui, les femmes en situation de handicap qui exposent aujourd'hui leurs produits cosmétiques, l'artisanat, tout ce qu'elles font. Elles l'ont exposé à une foire et nous, nous avons profité de cette foire pour installer notre fada et discuter sur leur business avec elles. Donc, a wannan fadar muna tare da Hawa Abdurrahman, LLA de Niamey, Hawa Lawali de Difa, Kadiyatou Amadou de également et Roumanatou euh, Hama, exposante venue dagades Za mu ci gaba da tambayoyin nawa. Yanzu ga tambaya ta ta hudu. Euh, ya ne cikin wannan sana'ar taku? Kuna samun abun hannunku? Est-ce que vous en sortez dans ce job? ya yaya ne? alhamdulillah kuna samu hannun ku koko dai ya abin ke tare a gaskiya muna samu amma duk da haka nan ya kamata magabata su kama ana so mm. abun da muka yi kin nan a rika saida a rika zuwa ana sayan shi don saboda mu samu mu ma dai rayuwar mu ta kyau da ta iyalin mu mm-hmm. eh tunda fisbilillah muna aiki muna aiki rishin kasuwa dai ne an matsalar mu mm-hmm. wallahi muna so magabatan nan namu na cikin jiha da hamma na cikin ƙauye-ƙauye hakan ga kowa ya rika zuwa yana sayan kayan nan in ka sayi kayan nan kamar ka taimaka mana ne tun da mhm. fisbirila kamar yadda la president ta faɗi ba a so a yi bara kenan mu ma ba mu so mu yi baran nan amma wani hanya za a bi duka a gyara matsalar mu ta in muka yi kayan nan a rika zawa ana sayan su tunda tabarkalla masha Allah babu abun da bamu iya ba abu dai na rayuwa na aikin hannu dai masha Allah an bakin gwalgwado mun iya sai ma an gani eh mutane ah, sai ma an gani su rika zuwa suna sayan kaya dan saboda mu ma mu samu mu yi rayuwa kamar kowa yanzu mu leka adifu kuma awwa ya ne ku kuma sana'ar taku tana samun shiga kuna samun abin hannun naku sai kun gyara mikro ta hodi ne dai kasuwa in ba a saye ko da kai abin da kenan kudin dai ne zaka sa ya komo ya zamna bai huto ba daga waje kenan ka zo ka yi sana'a ba a saye ba ka kuma ka zamna to ina kuɗi yake kenan ba ci gaba ba karuwa kayan dai har yanzu suna nan dai kenan babu zancen ci gaba cikin talauci yake amma ana saye baka nema ga wani kenan duk bukatun ka nan saka ɗauki abin ka kai bukatun ka baka damu da nema abin wani ba ma kana iya kama kanka komi har kama wani ma yanzu zan dawo wajen ki hawa ah. tanya mai cikin sana'a da kuke yanzu ɗazu ka riga ta har matsaloli wani matsaloli ne kuke fuskanta kai sont difficulty difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites to wallahi yar uwa ni dai sai in ce duk matsalolin mu sun taso iri ɗaya ne saboda sai kiga zaka zo kai zamne cikin atelier ɗinka ka dumka complete biyar shidda hiya da goma wata rana a cikin sati biyu sai ka aje kana neman wanda ya zo ya saya ka samu abun da ka ci kai ma yaran ka biyan bukatunsu wani su wani wane ne dai in ce dai tarbiyyar yaran kama kana so ka gyara amma baka samu abun da ka fitar da bakin ka ma bale ka samu ka kula da danka kuma hmm. to ke ganin wurin da narshin kasuwancin nan duk shine babban matsalar mu shine babban matsalar mu kowa kika gani kuma nan daga gare mu dai duk wanda zaki tambaya sai in gani matsalolin mu duk sun zo iri ɗaya ne eh rashin kasuwan dai ne rashin kasuwa ne sai ka ga ka zo kana wata ɗaya kana zuwa kana dawa wurin masana'antanka wallahi baka samu wanda ya zo ya sai ko sabo likid in sun san ba hmm. kin ga kana huta kullum kana dawowa ba abun da yake shiga sai abun da yake huta kun ga haraka sai dai a ce dai muna kai kukan mu dai da magabatan mu dai su kula dai su taimaka haka ne kamar zance wannan yar uwar ta wace ta ce idan sun saye sun taimaka kenan da haka nan mu ma muna ta ƙara kai kukan mu dai a taimaka kula laba da abun da kai yi bale a zo a saya a gare ka kenan in ba a sayan ba ma kenan ba wata karuwa gare ka kenan dan abun da a hannun ka ma ka saka shi ka ce idan ka saida za ka samu riba to sai to kai kun baka samu riba ba hmm. kuɗin naka ma ba su hoto ba yanzu in wurin nan takadiyya akwai wata kungiya ko gwamnati ko wani mutum hakan ga da yake taimaka muku cikin abubuwan da kuke ko dai ku ne kadai da karfin ku ah, gaskiya akwai masu taimaka muna akwai kungiya masu taimaka muna tun da cikin wanga shirye-shiryen da kun gani muna ciki akwai kungiya ta abun ga kurwa rouge wanda ake ce masu yi sayar mm. ya taimaka muna sosai kuma ya dade yana taimaka muna kuma akwai dje shi ma ya taimaka muna cikin wanga shirye-shirye da su banka bagiri da fuwaf da kwai partenaire da yawa gaskiya da federation national de personnes handicapées ya taimaka da cikin wanga shirye-shirye sosai wanda muke nan muna yi da kungiyarmu ayana ashal wanda president idrisa maiga yana shine a shugabanmu su ma sun kama muna sosai tun da in ba su kama muna ba da yau ba a gane mu nan gaba kuma da kwai babban taimako wanda suka yi muna babban taimako shine caritas niger hmm. tunda mina na ya ce shi ne su ne suka yi muna babban taimako tunda su ne kungiya ta harko wanda ya tuna da mata da maza masu nakasa a bude musu wuri da ya kamata su tai su koya aikin hannu yanzu mu nufa a agaras kuma a can ya akwai masu kama muku cikin abubuwan da kuke yi wasu kungiyoyi ko magabatan namu alhamdulillah lalle akwai masu kama mana mu ma a can agadis kamar yadda la president ta faɗi na farin farkon nan dai karitas da ce eh. ita ce ta tattaro duk inda wani gurgu yake da gurguwa ta kasu ta musu gida ta zamnar da su tana koya musu aiki tana ci da su gurgu in aka kashe koyi aiki sai ya shekara uku kamin na a fidda shi a iya komi da komi masha Allah. Mm. baya gare shi kuma akwai CICR e CICR e ta taimaka mana sosai saboda ta mana formation ba guda ba biyu ba bisibidillah baya gare ta akwai kuma pro amplua suma muna godiya su ma suna kama mana bisibirila to da kwai sauran partenar su ma kaɗan kaɗan hakan gade saura suna ɗan kama mana eh. mun fi difa yanzu kuma a can kuma yaya ne suna kakkama mana kamar kin sai icr e sun ba mu horo na babet sun ba da tallahi kuma shine muke nan muna ta yi to sai dai haraka babet kin muna yi sai a tai a kawo irin na waje kin nan kenan eh. inda ana zuwa ana sayan namu kenan mun ci gaba a nan ma mhm, mhm. ka sai kaya ka zo kai babet ka shi cikin daki ba a san da shi ba ba a nema ba ma balle ka sai da ka samu ka ci gaba mm. kenan kin dai da ake hidda daga wajen su dai ne muke ga suna ta yawo da su Shi ran ranmu bai mana daɗi ka kashe mm. kudin ka ka sai kayan ka zo kai ka aje cikin daki to mi kai ai bai yi ba <laughs> tunda ba kai zaka yi ta ɗauka kana sa kana hudda ba kamata a ce ana zuwa ana sai eh mana an siya an ci gaba idan wani ma gobe yana marmari ya ce bari dai ni ma in ta in koya wanga abin da wancan take samu amfanin shi ni ma mu je mu koya mu samu mu mami eh. to kai ma da kai baka ji daɗin shi ba balle wani ya zo ya jinginu da kai yayi idai ne kuka mu za ku ci gaba da hira buskan bukatun naku tare da aiki ta amma na manufa da lokacin shakatawa mu yayi to yanzu sai in ce muku shurari dan soja eh, na sani danja da hausa shehu et on se reprend juste après. Tuba mi, salamai can, mi chap chap. ki da ya tsare zan sha wuya Allah in har shimfiɗar masoya zan kewaye Allah domin kar masarautar zan kewaye Allah bacin rai ki cire ya sa yi Allah gano Allah shi mai sakace kumatu zai kwarza ne Allah duk mai shimfida gadace zai ketare Allah ina kwarza na kumatu ya yau jino Allah. Ai tashi sauke fara 对。 olivier dama chronique et on se dit officiellement au revoir sur cette émission Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la femme nigérienne. Cette semaine, j'étais en train de faire un tour sur les réseaux sociaux, comme d'habitude d'ailleurs, et c'est la célébration de la femme nigérienne qui a attiré mon attention. Oui, le 13 mai, c'est l'anniversaire de chef Abibou Garba à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Mais c'est aussi et surtout la journée de la femme nigérienne. Une journée au cours de laquelle les réseaux sociaux se sont mis à la couleur de la femme nigérienne. Cette femme caractérisée par la résilience, la patience et pleine d'autres valeurs. Si historiquement le 13 mai est rattaché à une journée de revendication au fil des années, la journée de la femme est rattachée à l'actualité. Cette année, par exemple, le thème retenu est Femme actrice de la sécurité au sein de sa communauté. Un thème qui replace la femme nigérienne au cœur de l'actualité sécuritaire au niveau local et global. Cette année, la journée de la femme nigérienne a été très largement suivie sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il dans les milieux ruraux La question reste posée. Et vous qui nous écoutez ce soir, comment avez-vous célébré le 13 mai 2022 N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook du studio Kalangou ou encore sur notre compte Twitter. Ce serait un plaisir pour nous de relayer vos moments de célébration dans une autre chronique sur les réseaux sociaux, à la radio ou à la télé, femmes des champs, femmes des villes. Le 13 mai, c'est chaque jour et dans nos actes et pensées, célébrons la femme nigérienne. Fin de la chronique de ce soir. Paix, lumière, amour, One Big Love. À demain. Bye bye. Merci bien Olivier, c'est la fin de tout ça la fada français Hausa. Hein. Nous étions avec nos jeunes femmes qui exposent aujourd'hui leurs produits à leur siège de l'association des personnes en situation de handicap ici au quartier Bandabari de Niamey. Kira da muka tare da su kuma kun ji aiki dai kala-kala babu wanda su iya ba aikin hannu dai kowanne suna yi suna ɗinki suna kayan sawa suna kayan ado da kayan gyara jiki dai babu irin wanda bamu gani ba mu a nan ga da muka zo kuma abin da suke so su suke suka yi wannan ayyukan duka a dinga kulawa a dinga lekowa ana ganin su ma me suka iya ana ba su dama su ma su samu abin hannunsu to sai in ce a huta lahiya a mu na fada.